Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo a amfani sarauniya da kuma niyya duka a Nijar. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Hafsat Maina Muhammad sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro yau Laraba uku ga watan Janairu shekarar 2018 a wannan ranar ce muke maganar siyasa da shugabanci na gari inda za mu tattauna akan jawabin shugaba Buhari na wannan sabuwar shekara ta 2018. Some of our compatriots chose this period to inflict severe hardship on us all. Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajanta al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi yana mai alwashin sanya kafar wando ɗaya da waɗanda suka haddasa matsala. Gaskiya mu a Najeriya mun ga abubuwa daban-daban a shekarar bara. Kaga dai talaka ya yi fama da yunwa ga kalatacciyar fatara su kuwa masu mukaman da suka yi muki-muki a kan madafa madafin iko suka dinga kundin-kundin a kududdufin naira. To haka zalika za mu tattauna da Abdulmumini Jibrin akan magana su ta kaddama a Majalisar Wakilai ta Najeriya inda ya bayyana mana cewa sun gana da shugaba Muhammadu Buhari inda muka nemi mu ji shin yaya suka yi. Akwai kuma akwai amsoshin tambayar da muka wa masu sauraro a shafukanmu na facebook da twitter da ma instagram daga ƙarshe za mu tattauna da mai fashin baki lauya aliyu abdullahi To yanzu bari mu fara da tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook da Twitter muka ce me kuke tsammanin mora daga gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a Najeriya cikin sabuwar shekarar nan ta 2018. Sakon farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce kwanciyar hankali, zaman lafiya, sauƙin rayuwa da kuma walwala su ne abubuwan da nake son ganin al'ummar Najeriya sun mora a wannan shekara ta 2018 da muka shiga domin ba zan yi son kai ba in ce ni kaɗai kowa da kowa ina son ya samu sauƙin rayuwa a daina shan wahalar kamar yadda aka sha a 2017 sai umar adamu katagum ya ce salam filin yau da gobe ni dai babban abin da nake so na mura a gwamnatin shugaba buhari bai wuce abubuwa biyu ba da farko dai akwai son kyautatawa zaman lafiya da kuma samun sauƙin rayuwar yau da kullum. shiko Adamu Aliyu taylor Gurum da Ibrahim Ango da Ibrahim Musa suka ce Assalam yau da gobe abinda matasan Najeriya suke bukata a wannan shekara ta 2018 a gwamnatin Buhari bai wuce samar mana da guraren aiki wadda za mu dogara da kawunanmu ba ba mu dinga hangen wani ba sannan a bunƙasa mana harkan ilimi kuma a sauƙaƙa ta yadda ɗan talaka zai iya samun halin yin karatun domin talakan ba wai bai da kwanyar ɗaukan karatun ba ne rashin samun salama ne. To sai kuma Mansur Babauru na faɗa ya ce, Salam yau da gobe. a tabbatar da tsaro ga al'ummar ƙasa sannan a sama wa matasa aikin yi sannan a inganta albashin ma'aikata ta kowane fanni a tallafa wa harkar kasuwanci ta hanyar zuba jari sannan a tallafawa harkar noma da harkar lafiya a inganta kuma ayyukan masana'antu. Shi ko Sadis Energy Tandari Fatiskum ya ce yau da gobe mu dai matasa babban matsalar mu shine rashin aikin yi fatan mu shine wannan gwamnati za ta mai da hankali wajen samar wa matasa aikin yi da kayan more rayuwa. sai kuma yahaya damno azare ya ce a zahirin gaskiya ba mu cewa komai duba da yadda gwamnati har zuwa yanzu bata cika uku wato shekaru kenan bata cika uku daga cikin bata oh, cika uku daga cikin eh. tarin alƙawuran alkawuran da ta dauka wa talaka ba ta ɗaukar mana ba a eh, lokacin kamfen haka sai kuma gazalin muhammad adc shuni ya ce yau da gobe na rufe idanuna biyu ban ga ban ga kyawun makabta ba hmm. daga lokacin da na kalli da ma sauraron jawabin shugaba buhari na sabuwar shekara na fidda rayuwata daga tsammanin wani abin kirki daga wannan gwamnati saboda rashin tsari da ma tunkarar ainihin matsalar da ke damun 'yan ƙasa daga shugaban sai kuma adamu abacha macina ya ce yau da gobe abubuwan ci gaba wanda mu al'umman najeriya muke tsammanin zamu mura a wannan shekara ta 2018 a cikin mulkin shugaba muhammadu buhari su ne samun sabbin hanyoyin kwalta da sa shugaban ƙasarmu muhammadu buhari ya ba da kwangilarsu a sassan ƙasar da kuma samun taimakon takin zamani na noma ga manoman ƙasar don ƙara haɓaka harkar noman rani da kuma na damuna wanda zai sa a noma abincin da zai wadaci mu najeriya har ma mu fitar da shi ƙetare da kuma samun ayyukan yi ga matasa allah ya samu dace amin summa amin shi ko abubakar kawu girgir ya ce duk da dai a jawabinsa da ya yi na shiga sabuwar shekarar dubu biyu da sha 2018 bai taɓo ɓangaren matasa ba har ya gama jawabinsa muna fatan matasa za su ga sauyin a wannan shekara musamman ma ta bangaren samar musu da ayyukan yi abdulkadir usman muhammad fari ya ce Salam yau da gobe, fatanmu mu Buhari ya inganta mana makarantunmu da ƙarin tsaro a ƙasa da kuma abubuwan more rayuwa. Shi kuma Nazifi Nura ya ce salam yau da gobe a gaskiya mu 'yan Najeriya muna tsammanin shugaba Baba Buhari wanda talakawa ne suka zaɓe shi a wannan shekara zai share mana hawaye daga matsalolin da muke fama da su da ya kama da da ya kama daga fannin ilimi da matsalar man fetur da matsalar rashin aikin yi ga matasa mun san yana ƙoƙarin fannin tsaro amma muna son ya ƙara ƙaimi. ibrahim abba ya ce ayyukan rayawa da kuma ci gaban ƙasa da kwanciyar hankali kamar yadda ya faɗa a cikin jawabin shi na sabuwar shekara. shi kuma sale rukna bamu ya ce ya ba da ilimi kyauta ga talakawa da kuma mai da wutar lantarki ga hannun gwamnati ku tashi lafiya Ukashi Abdulsalam Koko ya ce tsammaninmu ga gwamnatin shugaba Buhari a cikin wannan shekara ta 2018 shine samar al'ummar kasa abubuwan more rayuwa musamman mu matasa muna buƙatar aikin yi ganin irin yadda ɗimbin matasa suke zaune ba aikin yi. da yalla Faki ya ce fata na gari Lamiri, Allah ka tabbatar da dukkan muhimman abubuwan da shugaba ya furta a jawabinsa na sabuwar shekara amin. Sai Rulwani Ibrahim London Uba ya ce samar da aikin yi ga matasa da kuma sauransu. Ikon Allah. <laughs> Shi kuma Zayyani Bello Goranyo ya ce, Fatanmu a wannan shekara shine Buhari kar ma ya ɓata lokacinsa wajen wani bincike mara amfani gare shi face ya gyara tsaron ƙasa da abubuwan more rayuwa a ƙasa ta Najeriya. To Allah ya sa haka amin. Amin eh, sama amin. Mun gode a cigaba da aiko mana da saƙonni. To, kabar kamar yadda muka ce wa masu sauraro, uh, Usman uh, ya tattauna da Abdulmumin Jibril da suke takaddama da Majalisar Wakilai ta Najeriya bayan dakatar da shi da suka yi, inda a yanzu haka ya tabbatar mana da cewa shugaba Buhari ya kira shi sun gana. Aje Abdulmumin barka da warhaka. Uh, ah, barka mu da Usman. Yawa ayyuka ya kwana da yawa. Alhamdulillah mun Dama kwanaki mun ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira ka. Shin me ya faru ne? Zaka iya bamu labarin abin da ya faru? Alhamdulillahi, eh, ya mashi shugaban kasa ya saurare ni kwarai da gaske a bani isasshen lokaci ba abin da za mu ce sai Allah ya saka masa da a wannan dakatarwar yanzu tsawon lokacin da ta dauka na ga ka ɗauki lauyoyi kai waye duka sun kasa cin nasara ne ina abin yake tijewa ne to Allah ya saka ma da alheri a Usman da kai wannan kara da muka shiga a ka'ida bai kamata ya wuce mutane ko ko ko ko ko ko Mm. yanzu wajen wata goma sha to mun shiga da kara kotu in ka kula shi a sanata inda me ya kawo shi a shiga da nashi karan bayan wajen wata bakwai mm. mu mun shiga da namu mm. ka ga cikin wajen wata biyu aka yanke masa hukunci yanzu ya koma majalisa to mu ba muna cewa akwai matsala ne a kotun Najeriya ko mu imani da cewa za su yi mana adalci ka koma majalisa to yanzu aka yi nasara ka koma ka ci gaba da bayanin faɗa gaskiya Abdulmumin Jibril mun gode kwarai da ka samu tattauna da shirin yau da gobe shirin matasa. Masha Allah, masha Allah, masha Allah, ni ma na gode Usman, na gode, na gode Allah ya saka da Amin, amin. to kin ji yadda ko ce masu sauraro sun ji yadda muka dan tattauna da shi saboda eh. ran alhamis in can da ta wuce ne suka gana din to kin ga kuma dama a cikin yau da gobe mun taba hira da shi akan matsalan nan wanda karshe muka ce to bari mu ji yaya suka yi da shi shugaban sun gana sai mu ce to Allah ya sa mu dace ko daidai da eh, dai to Allah ya sa shiga tsakani da kyau da kyau <laughs> amin eh, amin to sai kuma mu je ga dan iya domin ko shi ma ya haɗu da Isa Lawan na Ikare yace yana fa da sako ga matasan Najeriya game da wannan sabuwar shekara a gida yau ma ɗan iya iske ni don mu yi hira ya ce na ikar barkanmu da shiga sabuwar shekara na ce yau wadai ɗan iya ya muka ji da wannan marra ya ce to sai godiya ga allah ubangijin da kan magance mana dukkanin wata lalura don kasan gaskiya mu a nigeria mun ga abubuwa daban-daban a shekarar bara kaga dai talaka ya yi fama da yunwa ga kalatacciyar fatara su kuwa masu mukaman da suka yi miƙe miki a kan madafin iko suka dinga kundin-kundin a kududdufin naira ga kuma tsabar tsananin tsamin tsaro a wasu sassan ƙasar ƙarara sannan tsadar man fetur kuma ta zo a ƙarshen shekarar ta hana wasu ma ziyara ko da yake dai kuma na ji shugaban ƙasa na bana za a yi gyaran da 'yan ƙasa za su dara na ce to dan iya allah dai ya sa banan tafi ba da daɗi musamman maganin zaben shugabanni a wannan ƙasa na nan tafi a baɗi don ka san irin wannan shekara ta jajibirin zaɓe ne 'yan siyasa kan fito da kuɗi su dinga yayyafin kuɗin suna lullube talakawa da kauɗi duk inda talakawa suka gayyace su zuwa wani taro sai su zo a guje cikin nishaɗi sai idan sun lashe zaɓe ne sai su yada talaka a cikin gayyar soɗi har ma idan ana neman wani ɗauki ko son ganin su sai ka ga suna ta wani faɗi shi kuwa talaka sun shi cikin wani hali yana ta fama da raɗaɗi don haka dai a daidai lokacin da muka zo sabuwar shekara dole in yi ma talakan ƙasa ta gargaɗi cewa kada dai ya bari 'yan siyasa ko 'yan bani na iya su yi mai mummunan naɗi. dan iya ce to ni dai fata na a wannan sabuwar shekara shine Allah ya fidda mu daga kowane irin mummunan yanayi ya sa mu samu sanadin sakawa cikin kyakkyawan sauyi ko da yake dai kuma dole sai talaka da matashi sun guji kwaɗayi kowane ɗan ƙasa kuma ya iya bakin shi wajen yaɗa ƙarairayi su kuwa shugabanni sai mu yi addu'ar Allah dai ya saka musu tausayi ya raba mu da waɗanda ke ta hankoran ganin sun maida mu bayi waɗanda ba su da burin da ya wuce barin mu cikin juyayi saboda yadda sukan bar 'ya'yanmu da mu kanmu babu ilimi sai galbaro da gantali a kan titi layi-layi a maimakon samar mana ingantaccen ilimi da sauran sana'o'in da za mu samu aikin yi ta yadda kowane ɗan ƙasa zai shiga jerin mutanen da duniya ke yayi. dan eh, mana yanzu kuma bari mu yi shimfiɗa da rahoton wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya game da jawabin shugaban Najeriya Buhari a farkon shekarar nan ta 2018 haka Some of our compatriots chose this period to inflict severe hardship on us all. Shugaban ya fara jawabin nasa na kusan minti 24 da jajanta al'ummar Najeriya kan karancin man fetur da ake fama da shi yana mai alwashin sanya kafar wando ɗaya da waɗanda suka haddasa matsala Wani abu da shugaban ya tabo shine tabbatar da titin jirgin ƙasa ya karaɗe Najeriya kama daga Lagos har Kano da kammala aikin tagwayen hanya da yada da sake shimfiɗa ta Abuja Kaduna zuwa Kano. Ga ƙaramin ministan ayyuka Baba Shehuri. Kuma gyaran da za a yi ba ba yadda ma aka yi shi da ba dole a samu yadda za a gyara shi ya jima kaga yanzu ana magana za a yi sholla na hanyar wanda da kamar gravel ne ake zubarwa amma yanzu concrete ne za a yi kuma kilomita wajen 400 da wani abu ne wata wutar lantarki shugaban ya ce an tsallake megawatt dubu biyar da yanzu ya ce mutane sun san an samu sauyi hakanan za a kammala aikin wutar mambila mai megawatt dubu uku zuwa dubu biyu da ashirin da uku da wannan ke kara tabbatar da hasashen shugaban zai sake neman takara a tara in Allah ya kai mu. Shugaba Buhari ya nanata cewa tsaro na kan gaba alkawuran gwamnatinsa da nuna gwamnatin ta murkushe Boko Haram in kaɗai bai yadda ake samun hararen kwantan bauna da ya ce al'adar yaƙi da ta'addanci ne a dukkan duniya. Yana mai bada misali da kasashen Turai. We Nigerians can be very impatient and want to improve our conditions faster Shugaban ya nuna 'yan Najeriya ka iya zama marasa haƙuri kan sauya fasalin tsarin mulkin ƙasa da ya ce tsarin gwamnati da aka aro dole ne a rika yi masa kwaskwarima lokaci zuwa lokaci. Tunda Najeriya ta taɓa aro tsarin shugaba da firaminista ma aka jingine. Ambasada Haruna Garba ya goyi bayan wannan matsaya da nuna ya dace a duba ɓangaren girman yanki wajen samun wakilci a majalisa. A lokacin da muke zuwa Federation Account raba kuɗi da za a yi na Najeriya akan ce a raba yawan mutane land area duk abubuwa ne daban-daban amma a wata siyasa in an zo wani bangare nan baka misali yanzu jihar kano kana da wajen mutane 17 miliyan ka dauki senators guda uku ka su ka dauki mutumin da yake abia na population about 1.3 million ka ce senators uku ni yana ganin kamar ba a kyauta ba america fa sanin ka ne sani na a wani jiha za ka samu suna da veto power ma saboda yawan mutanensu yau lagos da kano da port harcourt idan suka faɗi a magana ya kamata a ce magana ce wanda yake ba wanda zai kada su karshe shugaban ya buƙaci 'yan najeriya su kauce wa cusa kabilanci da addini a lamuran siyasa nasura da malika murar amurka daga abuja Najeriya. To mun gode nasu wannan shine shimfiɗar tattauna da zami da mm. barista Aliyu Abdullahi amma kafin sannan bari mu dan samu mu numfasa kin san dangin gore sai da eh, mutu. <laughs> you never mulki ni'ima ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka in ka yi adalci shugaba to Allah za ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to To sai kuma yanzu kamar da muka ce mu je ga shi mai fashin bakin al'amuran yau da kullum eh, lauya Abdullahi Aliyu Abdullahi barka da warhaka. Barka da warhaka. <laughs> barkamu da warhaka kuma barkamu da sabuwar shekara Yawwa ah, barka ka dai. Mun gode sosai Allah Ubangiji ya sada mu da alheranta ya raba mu da sharin da ke cikin ta gaba ɗayan mu duka duniya. Amin amin. Yawwa. To kaji ah, ka saurari jawabin shugaba Muhammadu Buhari da yayi? Eh na saurara na karanta na saurara turan da aka yi hmm. turan da ya yi ah, jawabin kuma hmm. ya zama na saurari dan sharhin da aka yi. Eh to me zaka ce mana akan wannan jawabi yan Najeriya mutane da yawa a cikin sakonnin da muka karanta sun yi hmm. kukan cewa sun ji jiki fa a shekarar 2017. Musamman ga eh, rashin aikin yi. Yawa rashin aikin yin matasa da maganan ilimi da akwai abubuwa da yawa da gaskiya sun gugguba su sosai so kuma sun yi magana akai. wasu kuma suna fatan alheri da fatan samun canji a wannan yanayi shi kuma shugaba muhammadu buhari a jawabinsa ka kamanta ce yan najeriya fa sukan iya kasancewa kuma marasa hakuri wani lokaci eh, ga kwaɗayi ga eh, rashin hakuri yawa to yayi wannan magana to me zaka ce da farko to a farko dai a duk lokacin da ah, shugabanni suka yi jawabi dama akan samu fassara wasu za su duba ina ne me wannan jawabin ya kunsa mm. me kuma abin yabawa mm. me kuma abin kunshewa a cikin irin wannan jawabai mm-hmm. ni zan iya ce maka a tun da shugaba muhammadu buhari ya hau kan rabin wannan wato shugabanci a mm. tun jawabin shi na rantsarwa ina ganin ba kara samun jawabi ingantacce wanda na fahimta ba kamar na wannan sabuwar shekara abin da ya sa na faɗi haka mm. idan ka duba jawabin shi ya mm. taɓa komai na abin da yake damun ƙasar nan mm. da kuma abin da gwamnatin shi ke yi da kuma take shirin ƙaddamarwa daga nan har zuwa ƙarshen wannan ita gwamnati har ma idan har an samu dama ci gaba fiye da wannan shekaru. Mm. Batun aiki da na matasa ake magana cewa kawan ba a yi magana ya yi magana shi magana jawabi sai ka sai ka bi shi dan dadalla ka dubi mm. shi shugaba Muhammadu Buhari mutum ne zai yi ma magana kaɗan amma mai manufa sosai mm. yana kunshe da manufofi daban-daban mm-hmm. kaga a fannin wato infrastructure aiki na da yake raya ƙasa mm. ya yi kyakkyawar jawabi a wurin nan ya faɗi abin da gwamnati shi take yi na ta jawo ayyukan mm. inganta ƙasa wanda shi wannan ayyukan inganta ko kuma raya ƙasa shi ne zai jawo wato aiki mm. wa matasan ƙasan nan. in ba a yi waɗannan manyan ayyukan ba harkar uh, wato titin kwalta mm. wato wuta na ƙasa mm. harkar jirgin ƙasa mm-hmm. in aka yi su na ɗaya zai jawo a bayan aikin da za a samar directly akwai wato masu hannu da mm. shiga daga kasashen duniya wanda na su zo su sa hannu jari a ƙasa wannan ma zai jawo ayyuka sosai saboda ba wanda zai kawo kuɗi a ƙasar najeriya idan yau aka mm. ce ma wutar lantarki ba ka inganta ba ko aka ce ma ba hanyoyi na bi ko aka ce maka duk waɗannan abubuwan na more rayuwa ba a samar da su ba mm. ba wanda za ku kawo wannan wato investment ɗinsu a ƙasar Najeriya ko da haka komai abin shi ya ce 'yan Najeriya akwai inda ya yi maganar rashin haƙuri na mutanen Najeriya. Mm. Abin da ya sa kuma ya yi wannan magana ba kawai ba ne saboda masu wato kiraye-kiraye masu eh, koke-koke na cewa a sake sabon mm. fasali na kasar mulkin kasar nan mm-hmm. yake a da can da farko mun gwada parliamentary system wato wato oh. wannan shirin na ah, ah, ah, shugabanci na mm. mun gwada shi muka ga bai daidai ba muka koma wannan presidential system din mm. to kuma ke kasashen da suke irin wannan salon mulkin Mm. sai da suka samu shekaru ɗaruruwa mm. kan su gane kan salon wannan mulkin mun sa ba za mu ba wa wannan salon mulkin lokaci ba duk za ka ya ya yarda cewa irin wannan salon mulki ana kashe kuɗi yana zuwa yana tattare da wato kashe kuɗi da almubazzaranci mm-hmm. da kuma cin hanci da rashawa wanda yake ƙoƙarin ya magance duk waɗannan abubuwa amma ya ce dole ne a yi wato 'yan najeriya su kasance masu haƙuri su duba su gani yake kuma ba salon mulkin ba ne yake da matsala amma tsarin ne kuma mm. tsarin abin da yake nufi da tsari a nan a iya fahimta ta mm-hmm. wato mutane mm. saboda mutane su ne process su ne tsari mm-hmm. idan an koma kowane irin salon mulki aka koma su waye ne za su shugabanci wannan salon mulki kuma wannan tsarin da za a sake yi mm. ai mutanen Najeriya ne mm. kuma shugabannin da muke da su yanzu din mm. su ne za su ci gaba da wannan shugabanta ya za a yi a yi tunanin cewa za ka sake gani ba za ka yi kasa a ba to shi yasa ya kiraye cewa ya amma barista ya eh, eh, san cewa tsammani yana da yawa eh, tsammani da yawa amma barista abinda nike son mu gane ko kuma talaka su ji yanzu haka ka san wai an ce in maciji ya sare ka bakin tsamma sai ka gudu in ka mm. fada ruwa aka miko takobi sai ka rike mm. talakawan najeriya suna kuka ba dan kaɗan ba na cewa suna cikin kuncin rayuwa sun fi son su fara ganin wai abu a ƙasa ƙasa na matakin ƙasa ƙasa wanda za a dan musu su samu yawa su dan samu shimfiɗa da za su dan ji taushi sun dan taka kafin a je ga canza musu a ce bari a yi muku gado a kawo muku hadda fulu fulo su fara ganin ko yar tabarma ce haka kuma wasu na cewa rashin godiya Allah ne shimfiɗa ai tana nan mm. amma kuma matasan ba sa gani To, albishirinku, da albishir ga mutanen Najeriya. Mm-hmm. Wannan shekarar da namu shiga mm. koyo da muka shiga mhm. na 2018 mm. wannan shekara ce da za a ga canji a ƙasa saboda a wannan shekarar mhm. in muka duba in muka duba inda muka fito mhm. shekara 2015 a lokacin da aka ba da wannan mulki mm. za mu duba mu ga tukunna nawa ne a asusun gwamnati aka karba daga hannun tsohon shugaban kasa mm. nawa ne wato a foreign reserve ne nawa ne aka karba duka babu wani ba wani abin kirki bane a jihohi ashirin da bakwai ba su iya biyan eh, nan albashi ma'aikatan su ba a wannan lokacin mhm. sannan aka zo aka samu matsala da wato eh, eh, budget Mm-hmm. kasafin kuɗi na ƙasa mm-hmm. aka dinga kai mari goro mari tsakanin majalisar dokoki da mm. kuma hukumar zartarwa mm. haka abin sai da ya shiga dubu biyu da sha shida mm. ana shiga shekarar dubu biyu da sha shida me ya faru shiga buhari da ya yi yunkurin kama mutanen da suka sace cikin ƙasar nan me ya faru sai yan tsagerin naja delta suka fito suka fara fasa bututun mai daga nan ana da ana fitar da ah, mai ana fitar da gangan mai miliyan biyu kai da ta zo aka dabo ba a samun ma dubu ɗari shida a cikin gangamar da ake fitarwa mm. ga kuma farashinta a kasuwar duniya ta karye mm-hmm. da wani kuɗi za a yi aiki amma shugaba buhari amma ma ba shi shawara a lokacin ya rage ma'aikata ma na na gwamnati na ƙasa mm. na na tsakiya mm. amma ko mutum ɗaya shugaba buhari bai kora aiki ba bai rage ba saboda yana tausayin takawa sannan haka aka samu aka ci gaba da sirri tsakanin mutane manyan mutanen Najeriya Delta kuma yawanci mun san dalilan da tsagerun Najeriya Delta din nan masu suna NBA suka fito suka yi wannan saboda ba su so a kama mutanen da suka fito daga yankin su wani suka ci kuɗin Najeriya. Hmm. Haka aka bi danne maganar yanzu aka samu sulhu kuma ake samu ake fitar da gangan kuma da taimakon Allah yanzu gashi ita eh, farashin ganyen man ya ɗagu sama. To lokaci barista tambayar da tambayar da zan ma ta ƙarshe aka samu eh to kana ji barista ga ayyuka kuma za zai ji daɗi. Zai To bari tambaye ka ta ƙarshe cikin minti ɗaya ka an a Yawanci mutane sun san Buhari da yin abu da zafi-zafi. Wasu suna ganin cewa shekarun nan da ya ɗan yi ɗaya biyu akan mulki haka har yanzu ba a kombo suna ganin cewa wani kawai salon takun siyasa ne na cewa kawai shekara ta dubu biyu da goma sha tara kawai ya sake fitowa takara ya sake ɗarewa kan ragar mulki. Shi sa sai a ja kafa kafin ayyuka su tafi daidai haka ne? To wallahi ba haka bane. Shi yasa nake maka dan lokaci ba zai ishe mu ne. in ka duba tarihin da aka fito daga shekarar biyu da sha biyar eh. yanzu ne yanzu ne aka samu kawunan kan abubuwan kan yanzu ne aka to saboda saboda lokaci din bari mako mai zuwa mako mai zuwa za mu dasa daga inda muka tsaya barista kana ji na hello barista barista hello hello barista kana kana ji to ai dole lokaci ba zai bar mu ba za mu baka mm. kai bayanin nan ba sai dai kila wani mako mai zuwa mm. Allah ya kai mu bari mu ji wannan sako jama'a assalamu alaikum A lokaci na manyan bukukuwa matasa sukan ige da shan kayan maye kamar su barasa, tabar wiwi, goskolo da dai sauransu wanda daga nan ne waɗansu suke zarcewa su zama 'yan kwaya wai duk a sunan nuna murnar waɗannan bukukuwa. Ya ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya? Wace hanya ya kamata matasa su bi domin kaucewa fadawa cikin irin waɗannan matasa masu wannan ra'ayi na shaye-shaye a cikin waɗannan lokuta? Ta yaya matasa za su guje wa tada wa jama'a hankali? Ganin cewa shekara ta zo ƙarshe dandalin faɗi na wannan mako zai yi duba ga yadda ya kamata a gudanar da shagulgulan manyan bukukuwa cikin kwanciyar hankali da kuma kaucewa fadawa halin da na sani. Kai ma mai kallo zaka iya bada naka gudunmawa ta hanyar ziyartar shafinmu na na Facebook at voahausa.com. Ku kasance da ni Aisha Mu'azu ranar Laraba da misalin karfe 6 agogon Najeriya da Nijar a dandalin faɗi muji. To sai mu ci a cigaba da bin dukkanin shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kan dole nan za mu sallama saboda lokaci a madadin Hafsat Maina Muhammad. Sai Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyan mu ne Mr. Rob McLean sai ni Usman Ahmad Kabar a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya. Yau Amurka na kiran kuma sa. Muryar Amurka yau ta tantance. Ta yi bincike ta tsaro zance. Ba ruwanta a yau da malalace. Eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.